بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا يعني الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na talata yammacin ɗaya ga watan biyar hijira ta annabi muhammad tofa na ga kakalli nawa ne eh? yau ɗin biyu idan na ga musa ya gura ne to dole tsorata yi dattijon ya kalle ka kaga dole ka karya to Allah ya taimake mu muna watan biyar hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda take kirga shekaru 1440 daidai muna cikin masjid nuri islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na mai suna sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda ibnul fauzan yayi wa sharha muna musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu rahama. Allah ya sada mu da su a jannatin firdausi da rahmarsa. Muna cikin shafi na ɗari da tamanin da shida inda yau za mu tashi daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake wato yake tunatar da mu kamar yadda malam ya kawo inna sa'ayakum la shatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakila wastaghana wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra sai malan yace mana fa anta taf'alu sababan imma fi najati nafsika wa imma fi halakiha ayyuka na bayin Allah ya bambanta akwai wanda shi aikinsa mai Allah ya ce in yi don in yi wani kuma aikinsa mai raina yake so in aiwatar menene Allah ya hana in bari wani kuma menene kawai bai mun ba in bar shi shi yasa Allah ya ce inna sa'ayakum la shatta ayyukanku sun sha bamban fa amma man a'ta taɓa. duk mutumin da kaga yakan bayar kuma yana jin tsoron Allah to kaga wannan irin aikinsa daban wani zaka tarda shi kuma zai hana kuma bai tsoron Allah wannan mai badawa yana jin tsoron Allah da mai hanawa baya jin tsoron Allah aikin su ba ɗaya bane rowa ba ta da albarka kwata-kwata kuma ba ta cikin abun yabo ko tun lokacin jahiliya kuma ko cikin kafirai in kaje in aka ce marowaci ba za ka ji an yabe shi ba mai kyauta ake yabo Allah ya ce fa amma man aba kaga wanda yake badawa wa saddaqa bil husna sannan kuma yake gaskata kalmar Allah subhanahu ta'ala ta tauhidi kalmar cewa lalle bayan an mutu za a yi hisabi kalma cewa duk mutumin da ya bada don Allah sakamakonsa yana gun Allah shine saddaka bil husna to wannan Allah zai taimake shi da irin wannan baiwa da zamu fada a gaba kamar yadda Allah ne ya fadi fasanu yassiruhu lil yusra Allah ya ce da sannu zamu sauƙaƙa masa hanya alkhairi din sai ta zama mai sauki a wajensa kamar yadda hanyar alkhairi a gun wani tana da wahala dama mun yi sharhan wannan gurin ba za mu tsaya mu sake dogon bayani kamar yadda rana ita yau mun yi dogon bayani a wajen to wanda duk ya kama hanyar alkhairi to sai kaga Allah ya fore masa wannan hanyar ta zama mai sauki a gunsa baya ganin wahalarta wa amma man bakila wanda kuma yake rowa baya wato baya kyautar da jikinsa baya kyautar da tunaninsa baya kyautar da dukiyarsa baya kyautar da komi nasa ta gefen addininsa sai abin da ransa kawai yake so shi kansa kawai yake amfana to ne man bakila wa amma man bakila kaga wanda yake rowa sannan ya wadatu da abun hannunsa kawai baya tunanin shi fakiri ne Allah ne mawadaci sai ji shi kawai dukiyarsa ta ishe shi wadata idan Allah ya ce a taimakawa addini ba zai motsa ba idan kuma ana zaune lafiya ba za ka ga yayi kazar-kazar wajen taya addinin Allah ci gaba ba shi yana rowar jikinsa ba ka samunsa a makaranta ba ka samunsa a fagen wa'azi ba ka samunsa a filin da ake shawarwari don ciyar da addini gaba ba ka samun nerarsa a cikin asusun masallaci ba ka samun nerarsa a cikin asusun makaranta ba ka samun asusunsa a ainihin asusun ciyar da da'awa gaba shi kam kawai a asusunsa kawai yake sa akawun ɗinsa na duniya bakila wastabana ya yi rowa ya wadatu da kayansa to Allah ya ce fasanu yassiruhu lil usra wannan kuma za mu fore masa hanyar tsanani sai rika ganin ita ce mai sauki yayi ta wahala in dai maganar duniya ne zai yi faɗi tashin da duk zai yi sanyi ba zai hana shi neman duniya ba zafi ba zai hana shi ba dare ba zai hana shi ba yini ba zai hana shi ba wa'yansu matsaloli ba za su hana shi ba amma in addini ne ce kai ana sanyi kai yanzu zafi ai dare yayi ai yayi nisa ai ba ma kusa ai cungulla ai to amma in duniya ce duk wannan ba zai gansu ba sai ya keta su ya shawuya akan abun duniya amma akan abin da ya shafi lahira marowaci ne abin da ya shafi duniya kuma mai kokari ne to Allah ya taimake shi ta nan sai riga ganin abun mai sauki harkar lahira kuma ta yi wuya Allah ya kare mu yawanci shi yasa kake gani kamar yadda muka misalta a darasin da ya gabata wa'anda suke kula da addini masu tallafa masa din raunana ne raunana ne yawanci masu dukiya da masu mulki da masu matsayi ba za ka same su a makaranta ba ba za ka same su a makaranta ba ba za ka same su a fagen da'awa ba ba za ka same su suna wa'azi ko suna ɗaga murya a taimakawa addini ba kuma ba za su yi cincirindo tare da jama'a masu ɗaga addini ba su kam sun wuce na Allah subhanahu wa ya tsare mu da irin wannan sifa Allah ya ce a wasat fasanu yassiruhu lil usra ga bayanin malam yace fa'anta ya kai bawan Allah taf'alu kai ne kake aikata a sabab sababi duk wani abun da kaga ka samu a lahira kai ne sababi imma sababan imma ya kuna sababan li halakika wa imma ya kuna sababan li najatika ko dai aikinka ya zama sababin halakarka ko kuma ya zama sababin tsiranka don haka karka ga wani abu a lahira ka zargi wani kai ka jawo mun kai ka zawo kai mm, kai ne sababi kai ke sababi don haka ka zargi kanka imma fi najati nafsika wa imma fi halakiha ko dai ya zama sababin tsiratar da kanka ko ya zama sababin halakar da ita Allah kare mu Allah ya sa ayyukanmu su zamanto sababin tsira a gare mu ranar gobe kiyama wa imma bi fa'alika, hakan zai faru ne dalilin ayyukanka allati taf'aluha wanda kake aikata su ya rika da zaɗin kanka kaga ku a zahiri mutum ba zai zaɓa wa kansa dawwama a wuta ba sai don dai kawai bai da yaƙini bai yadda sosai ba ne, shi yasa sai yake aikin da zai dawwamar da shi a wuta kaga ko ba wanda zai bar aikin da zai sabbaba masa dawwama a aljanna sai don bai da yaƙini don bai yi imani bane yana ga kaman ba haka bane shi yasa bai shi da bai bada karfi a wajen ba amma idan da akwai yaƙini Allah ne ya faɗi fa ka san ko ba zai ma ƙarya ba manzon Allah ne ya faɗi ka san ko ba zai ma ƙarya ba to menene kake shakka har kake kokonto har kai sake da aikin lahira karin jayar da aikin duniya har kai sake da aikin da zai sabbaba ma shiga aljanna karin jayar da aikata aikin da zai sabbaba maka dawwama a wuta akwai alamar tambaya a wajen ko dai jahilci ko dai rashin yaƙini wato baka yadda ba kana taraddadi kana shakku kana ga kamar abun da ake faɗi wayo kawai ake ma don a hana ka saket shi yasa tun da kai mai wayo ne sai ka yadda Allah ya kare mu da wayo kar ka zama mai wayo zalla yi kokari ka zama mai hankali ka yi kokari ka zama mai hankali in ka cika wayo ko aljanna ba za ka samu ba wallahi don mai wayo sosai za ka samu bai cika alkhairi ba amma mai hankali sai mai da kansa kamar wawa za a yi masa abu ya ce ah, ba komi ba komi ba Allah ka yi haƙuri laifina ne ka yi sai ya zama kamar wawa kuma ya sani ya yi aiki da hankali ne mai wayo kuma shi daga an yi abu sai ya tuna ya ce ta je wata hanya kuma da suka bullo da ita wannan karo shi wai yana da wayo ce to wannan ma mun gano su ba za a yi da mu ba da haka wayon sai ya hallaka shi amma mai hankali shine wanda yake fahimtar maganan nan fa Allah ne ya faɗe ta Allah kuma shine mahalicci bai kamata a bar maganar Allah a bita wani ba wannan maganar fa manzon Allah ne ya faɗe ta bai kamata ma a yi shakkarta ba to aiki da hankali kenan Allah ya taimake mu don haka ko da in ka kula yawanci idan ba Allah ne ya taimake ka da imani sosai ba lokacin da kake fara fahimtar gaskiya sai ka ga imaninka ya yi ƙarfi in ka zauna ka zauna ka zauna in wayo ya shige ka sai ka ga ka jiki kuma ka rage to ka koma aiki da wayo ka bar aiki da hankali ka bar aiki da wayo abun nan hankali ka koma aiki da wayo shi yasa kake gani yawanci addinin musulunci karantarwarsa hankali yake koya mutane ilimin zamani kuma wayo yake koya mutane wayo in dai ilimin zamani kai ilimin duniya zalla ba addini ciki to wayo ne wayo ne za ka karanta yanda za ka zo ka nuna wa mutane fari a matsayin baki kore a matsayin rawaya algashi a matsayin haka za ka zo gaban mutane abun abinda kake antaya musu ba shi ne yake fita a bakinka ba wayo kenan na masu ilimi amma ilimin duniya amma mai ilimin lahira hankali tsalla zai kwatanta maka aiki da hankali zai gaya maka tsantsar yadda abun yake don ba ilimin wayo yake yi ba shi ilimin gaskiya da gaskiya ne Allah ya taimake mu don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta mu yace ayyukan dama ba ɗaya suke ba don haka ƴan uwa musulmi mulizimci kula da ayoyin alqur'ani mulizimci kula da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace eh, kullun nasi dukkanin mutane zaka same su kowa akwai wanda ya gudu zai wayi gari ko? famu utikun nafsahu ya ento kansa daga azaba da ya cancanci amar azaba saboda aiki da hankali aiki da karantarwa aiki da shauraron wa'azi aiki da nafsin da ya iso a wajen karatunsa a makaranta sai kaga Allah ya taimake shi ya tuba ya ‘yanto kansa daga bala'i zuwa alkhairi. Akwai kuma wanda zai wayi gari, au mu bi ƙuha, ko ya wayi gari ya halakar da kansa. Da yana kan daidai, kawai kafin ajima sai ka samu ya fada halaka. Da yawa, wanda za ka samu da da farko mutumin kirki, mutumin kirki, lokaci guda kawai ka kasa gane yaushe rikice. yaushe ya rikice har ya manta Allah yaushe ya rikice har ya manta manzon Allah yaushe ya rikice har ya manta da karantarwar da malaman sunna suke yi har ya koma ya fifita duniya akan lahira yaushe ya fifita wayo akan hankali cika kasa ganewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kuma duk abin da ya faɗi gaskiya ne kuma gaskata shi masu imani suke yi sadiqun masduqun haka yace da yawa ko da yaushe kullum haka abun yake yau da safe ma an waye gari wayansu sun halaka yau da safe an waye gari wayansu sun ento kansu daga bala'i zuwa alkhairi yanzu akwai wanda ma yau suka musulunta wayansu kuma yau suka kafurta haka abun yake shi yasa karantarwar musulunci take cewa babu wanda za ka nuna ka ce ɗan wuta ne kai sai in kana samun wahayi in ba wahayi ake maka ba baka isa ka gane ga ɗan wuta ba in ba wahayi ake maka ba baka isa ka gane ga ɗan aljanna ba wannan sai Allah sai annabi mursali da ake masa wahayi kaga ko zamanin ya wuce don annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon ƙarshe a zamanin da yake nan ya sha nuna mutane ce wannan dan aljanna ne kuma hakan yake a kaɗa a raya baya ridda wannan sai ce wannan duk kokarin da kuke gani yana yi dan wuta ne kuma hakan ne karshe kawai sai zo ya tafka wata ta'asa sai ya mutu a kanta sai tabbata ɗan wutan saboda dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi in ba haka ba ba yanda za a yi lokacin da aka yi uhudu in ka kalli aikin da Khalid bin Walid ya aikata a uhudu a lokacin kai in kai ne kake yanke hukunci me zaka ce dan wuta to karshe fa ya zama manzo Allah ne ya daga shi yace sai hullahil maslul takobin Allah zarare eh to don haka ba wani wanda ya isa ya ce maka ga dan aljanna ga dan wuta wannan sai Allah da manzonsa yanzu kuma ba manzo sai Allah Allah kuma baya magana da mu magana da ya gama ta dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam دينا iya abunda ka gani kawai alamomi. duk wanda yake aiki iri kaza kafurci ne aiki iri kaza munafurci ne aiki iri kaza imani ne duk wanda ya mutu yana kaza zai shiga wuta wanda ya mutu yana kaza zai shiga aljanna to ya kai kasan akan haka zai mutu eh? wa ka sani kace wannan kafiri ne dan wuta ka san zai mutu da kafurci wannan mumini ne ka san zai mutu da imani sai dai ka kyautatawa muminai zato ko hmm. zannu bil mu'minina khaira ku yi wa muminai zaton alkhairi tare da fatan alkhairi tare da yin addu'a ta jam'i a rabbana la tazigh qulubana da idh hadaitana wa hab lana min karama.' innaka antal wahhab don haka kafiri kana iya ganinsa. kafin wani lokaci sai musulunta kuma ya karbi musuluncin yayi aiki fiye da kai ba abun mamaki bane wani kuma kana ganin shi shi yake kokari da sai koma yayi ridda ko bayyanannen ridda ko kuma kumsassar ridda menene kumsassar ridda musulmai nawa suke tsafi tsafi yake yi amma ba a sani ba a kumshe kuma kafiri ne mushiriki amma haikari ka cewa wannan dan uwana ne musulmi wannan kuma arni ko ba haka bane kuma shi ma babban arnan ne amma a kumshe don duk mai tsafi arne ne ko hmm. haddin haddu sahir ad-darbu bis-sayfi don Allah subhanahu ta'ala yace wa ma kafara Sulaiman walakin walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihira ko to kaga sihiri yana za sa mutun ya zama arne? to yanzu musulman mu guda nawa ne suke tsafi ko kuna tsammani tsafi arna ne kawai suke yi arna ne kawai suke yi arna ne kawai ba muminin da yake tsafi oh. eh duk mai tsafi arne ne ba mumini mai tsafi in dai ka tarra mutum yana tsafi arne ne sai in ya musulunta kwarai kuwa in ya musulunta shi kenan amma in kai tsafi arne kake karkai shakka karkai kokonto haka abun yake Allah ya taimake mu da akwai lokacin da muka dawo unguwan nan tana sabuwa da wuya ka wuce baka tar da tururuwa da da sassaƙe ba da mm. ƙwariya akwai wata tsamiya yamma da mu can mm. kusurwar eh, yamma maso kudun can wallahi karkashin ta hadda kaza mun taba gani kaza a akwai ai da muka je din akwai wani daga cikin mu wani ya kama ta yi kuma ya sha ba abin da ya same shi to me zai same shi shirme ne fa Allah ya ba kaga turare kaga daddawa kaga borkono irin wannan wani aka yi wa borkono ni na sha ba komai to aljanun ake ba ai duk yawanci irin wa'annan abubuwa fa da mun sha gani yanzu ne Allah ya taimake mu ana dan jin wa'azi abun sun yi sauki yanzu sai kai ta yawo ba tururuwar da zaka samu an takura mata eh to yanzu kuma inda zaka lallaba ka kwanta yawanci zaka tarda musulmai ne suke yi ba inda suke kiran kansu musulmai su suke kaga wannan ba karamin kafirci bane idan da za ka yi lango ka kwanta ma da tsirara wani za ka gan shi wani tsirara za ka gan shi eh. to yanzu ka taba jin waɗansu suna kambutu a ƙasar arewan nan aka ce maka arne ne duk masu kambutun nan musulmai ne wanda ake sallah da su a masallaci to kaga ashe arnan ɓoye ne hmm? <laughs> to babu wanda za ka nuna shi a duniyar Allah yanzu kai ka ce wai ga ɗan aljanna sai dai yau yaudara masu cewa an yafe ma shi ma ba yi mai ba wanda zai ce wai ka je an yafe maka to mene ba wai aljanna har da ƙari eh? da in ka taba zuwa an baka daya sai a ce to an ƙara ma hawa na biyu amma ana baba a kasar to yawanci irin wannan fi sabilillah yaushe ya zama annabi har ya zama mursali har aka yi masa wahayi har ya gane ga dan aljanna ga dan wuta ba mai gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana tabbas ana haka kullum akan wayi gari wani ya hallaka kansa wani ya yanto kansa hmm. akwai wanda za ka samu ya wayi gari da ya cancanci azaba saboda komawa ga Allah da ainihin nadamarsa ga Allah ya zama ‘yantacce ya koma ɗan aljanna. Akwai wanda kuma da yana nan a matsayin ya cancanci shiga aljanna saboda kangarewa da kaucewa yanzu ya koma ɗan wuta. Kaga wannan shine abun tsoro. In baka kai ga mutuwa ba, to ba za ka gane matsayinka ba. Kamar rayuwa ne, kar ka ga wani ba ido kamar dariya ce kai ni na more da Allah ya bani ido to baka sani ba watakila shi ma da yana da idon hmm. ko hmm. tun da baka mutu ba babun mamaki ba ne yau ne kade zaka gani gobe sai a same ka an daura ma bandeji ana jiran ka warke ba za ka warke ba likita ya ce idon nan fa sun yi kwandam to me ka iya ina za a je a samo ma wani don haka karka ga wani gurgu ne ka wulakanta shi baka gama ganin halittarka ba indai kana raye ba abun mamaki bane gobe a same ka kwanci an cire kafafun haka kuma karka ka zo kana yi wa wani dariya kurma ne ba abun mamaki bane mota ta jujjuya da kai kawai kan ya daina ji warai kuwa hadarin mota na kurmanta wa'insu kai haukata ma wani yake sai ya juya mar kwakwalwa ka dawo ma baka san ɗanka ba baka san matarka ba kwanyar daga ta yi juya sama ya koma ƙasa shikenan kenan, abunda ka sani da duk sai ka dawo baka san shi ba sai ka dawo reno sabo sai an kawo ma wani abu me wannan yannan littafi littafi littafi ake ce masa littafi na me sai ga mutum yana haka haka kawai to ina magana ɗauri ba lafiya ma yana ta kansa ba wai hauka cewa ya ba hauka daban juyewar kwakwalwa daban Abun da ka sani ne zaka manta ba ka zama mahaukaci ba to duka wannan ba wanda ya san ƙarshensa sai Allah subhanahu wa ta'ala don haka ka yi takaka tsantsan ka yi ta hattara kiwon imani ya cancanci kowane mumini ya zama yana kiwon imaninsa gadan-gadan shi ne dalilin yin wannan hadisa don ka tuna kana da wani abu da ya cancanci ka yi kiwonsa don in ba ka yi kiwonsa yana iya sulalewa ka dawo ka neme shi ka rasa da kana da shi ya zan babu yanzu Allah ya taimake mu wa qawluhu wa nahar rabbu jalla ta'ala al-anbiya Allah subhanahu wa ta'ala ya hana annabawansa anil kalami fil kadari su tsaya suna faɗe-faɗe akan abin da ya shafi kaddara kaddara a barwa Allah sirri ne na ubangiji nahallahul khalqa Allah ya hana halittunsa waɗanda suke maɗaukaka mafifita su ne al'ambiya'u, wangairahum da ma wasu annabawa anil kalami fil su tsaya suna ta jayayya akan kan ƙaddara. wal su annabawa ma zukira anhum abinda aka ambata game da su annahum uh, ko itarabu alal qadari abada sun kawar da kansu game da abin da ya shafi kaddara har abada ba za ka samu annabi yana tuhumar ƙaddara ba to kai ma mabiyin annabi bai kamata a same ka kana tuhumar ƙaddara ba li'annahum ya'lamuna azamata Allah domin su sun san girman Allah in Allah ya ce kaza ba za su tsaya suna nanatawa kaza kaza sun san girman Allah komi zai iya yi don haka su ba sa nanata abin da ya shafi kaddara ah, wa hikimatahu kuma sun san girmansa jalla ah, wa'ala wa hikimatahu sun san hikimar Allah akwai abin da za ga Allah ya yi shi kana ganin to me yasa aka yi to baka san hikimar bane akwai hikimar da ta sa aka yi lokacin da Allah ya halicci aljanna halicci wuta ai lokacin ba kowa ba komi mala'iku ma suna ganin to menene na yin wuta kuma aljanna ga ta ga menene hikima Allah kada ya san hikima sai daga baya ya nuna hikimar don ya azabtar da mai kangare masa nan kuma don ya ni'imtar da mai yi masa da'a to kuma akwai lokaci da za a dora maka rashin lafiya baka san hikimar da ta sa ba ko shi yasa ba har shari'a ta ce karka ke zagin ciwo aha karka zagi ciwo wannan shegen zazzabi ba mun eh. karanta da san riyadu salihin eh, eh? wata shegiyan mura ma'amura ce umurtar ta aka yi ita ma baiwa ce turo ta aka yi eh akwai hikimar da ta sa watakila ka cika ragonci da yawa kuma ana son ka samu matsayi a aljanna ga ka da imani ba ka shirka amma ga kasala ba ibada sosai to bari a dora ma matsaloli ka dan rasa kudi a dora ma rashin lafiya matarka ta bata ma rai wannan duka wannan ana so ne a dan kara ma daraja amma gwaji ne in kai hakuri duka yau ita ɗin ma gwada ta za a yi kai ta ɓata mata rai in ta haƙura kuma shi kenan in ba a haƙura ba kuma a ta ashar ɗin juna wallahi ni dai ba ubana ba to ubana kenan don ubanki kaga shi kenan shaidan ya samu daga zarar ka yi tabargaza wallahi ni in ci uban mutu yace to ni dai ba ubana ba to ubana kenan to ni dai to don ubanki uba to waye in ba ubana ba kike ne to kaga shi kenan an rude shaidan ya samu yanda yake so me ya saurato an gama kun faɗi jarrabawa ba ku ci ba don sun zama tsinannu yanzu don la'ana Allahu man la'ana walidaihi Allah ya tsine wa mai zagin iyayensa suka ce ta yaya yace zaka zagi uwar wannan shi ma ya zagi taka ka zagi babansa ya zagi naka shikenan kun zama la'anannu Allah ya kare mu to don haka su annabawa mursalai taka tsantsan suke yi da ikon Allah hikimar Allah ba sa tuhumar hikimar Allah haka kuma wanda duk yake mabiyin annabi haka ya kamata menene manufa wa yastaslimuna zaka same su suna sallamawa suna mika al'amarinsu su wayata addabuna ma jalla wa ala suna daukan da'a da ladabi game da amurnin Allah game da dokar ubangiji game da abinda Allah subhanahu wataala ya tsaida su akai ya ta'addabuna ya same su masu adam masu ladabi Allah taimake mu da adam wala yas'aluna an shay'in laysa lahum fihi maslaha ba sa tambayar da babu maslaha a gare su game da wannan abun. duk abin abinda kaji suna tambaya to za su yi tambaya ne don gyaran addinin su don maslaha amma da bai da maslaha ba sa tambaya akan shi Allah shiga ta wala ina da tambaya ce to na'am wai annabawa nawa ne to yanzu idan aka gaya ma annabawa nawa ne za ka kwana kana mai eh? me za ka yi in ka je gida to sai me wai eh eh sai me to ba za ka tambayi abinda ba baka sani ba wanda in babu shi addininka ya samu tawaya eh adadin annabawa wa ya san su ba Allah ba eh ba wanda ya san su wani ma yake ce malam mala'ika nawa ne <laughs> eh to mala to wannan din suna waye Allah fa yace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mun baka labarin waɗansu wa minhum man lam um alayka kai kanka akwai wanda ban baka labarin su ba annabawan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah har zuwa ƙarshe har ya je kan cewa wayansu mun gaya maka su ba mu gaya maka su ba to kai ya za a yi malan kai ka san su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ba gaya masa adadin su ba eh sai kai eh wai ka ji wancan ya san su wai dubu uku da dari uku da shi ah, to kaji aka maka Allah wai dubu dari uku duk wannan gesi ne kawai kwatance ne fa babu wanda ya san hakikanin yawansu sai Allah subhanahu wa ta'ala akwai dai zaɓaɓɓu wanda Allah ya ambace su alƙur'ani adadinsu yana nan suka akwai ulul azami adadinsu yana kun gane wannan wannan shine abun sani akwai waɗanda kuma hadisi ya tabbatar waɗannan su ne ya kamata ka tsaya a kansu wanda ƙur'ani ya ambace su hadisai suka ambace su a kansu za ka tsaya Allah ya gaya mana akwai wa'inda suke guda ashirin da biyar wa'inda suke ambatattu a cikin alkur'ani akwai guda biyar wanda aka ce sunan ulul azami kun gane wannan to amma ka ce adadin annabawan Allah karkab manzannin Allah karkab wannan Allah bai faɗa mana su ba don ya ce wasu mun ba su kissarsu wa'yansu ba mu ba ku ba sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yaje je isra'i abin na sa da yayi da isra'i an bijiro masa da su sun yi sallah tare shi imam wannan ya tabbata a hadisi amma kai yanzu ka zo ka ce kuma da ya dawo bai ce ga adadinsu ba shi ma Al-Qur'ani kuma bai ce ga adadinsu ba to ina za mu samu ilimin? Hmm? ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kawai a sallama, a a tsaya inda Allah ya ce a tsaya. Wala yas'aluna an shay'in laysa lahum fihi maslaha, mutane kar suke tambayar abun da ba maslaha a kai. ta'ammine ne? Wala manfa'atun ko abun da bai da amfani, ka yi tambaya har ka tambayi abun da bai da amfani. Fal'an biya'u su annabawa lam yas'alu anhu ba sa tambaya irin wannan abin da bai da amfani annabawa ba sa tambayar da bata da amfani wa kadhalika lam yas'al anhu atba'ul anbiya'i qattu qad anbiya'i mabiya annabawa da dai ba su taba irin wannan tambayar da bata da amfanin ba duk abinda za su tambayi annabawansu abinda zai amfane su wanda za ka ji yayo irin wannan tambaya ta za ka samu ana kiransa munafikin al'umma a lokacin su ne suke wa annabawansu tambayar ta'annuti to haka kuma a duniyar mu ta yanzu ma masu yau malamai tambayar ta'annuti su kuma su ma daban wani dama daga jin tambayar ba wai yarda da abin da malam yake faɗi ba a shi ya zai iya ji malam yi kuskure yake sai je ya tsaro wani sarkakiyansa ya sarkakiyansa sai ya zo ya yi tambaya ba wai don ya fahimci wani abu ba Allah ya kare inna ma kana al'anbiya'u wa atba'uhum su kawai abun sani annabawa da su da mabiyansu yadda yattajihuna ila al'amali abinda suka sa a gaba suka fuskanta shine aiki me Allah ya ce mu yi kawai sai mu yi me hana mu Munisanta, nisanta yattajihuna ilal amali sukan fuskanci aiki kawai domin dama shine amfanin ilimi mal ilmu illa al'amalu bihi ba wai yawan tarin ilimi ba aiki ba kuma yawan karatu ba fahimta Allah ya taimake mu wa ya'nuna bihi sannan kuma abinda ake nufin su da shi menene Allah yake nufin mu da shi bauta ko ba haka bane to wannan shine abun da Allah yake nufin mu da shi maqasudin halitta mu mu bauta masa to ya za mu yi mu yi bautar shi ya kamata mu gane duk inda ya gagare ka kai tambaya ya za mu yi mu kadaita Allah kai tambaya gefen tauhidi kar ka yadda kai sake da gefen tauhidi wallahi na tabbatar maka za ka iya faduwa a kowane fanni ka tsira a lahira wata ranka shiga aljanna amma in ka fadi a tauhidi ba za ka je aljanna ba har abada fannin tauhidi in an fadi an fadi kenan ka san akwai course din da in ka fadi sai ka maimaita akwai course din da yake da sassauci ko to tauhidi ba sauki bai da sauki shi in dai ka fadi a tauhidi ka gama faduwa takardunka sun baci in an tashi baka ma a hannun hagu za a baka kuma ta baya ina muke na'am wa ma kanu yas'aluna anil qada ba za tambaya anil iwal ƙadari qadari abinda Allah ya hukunta da abinda Allah ya ƙaddara wai sai sun gano don me ya aka yi wannan ya fi ƙarfinsu illa min babil itiqadi wal imani bihi sai dai su yi tambaya ta hanyar kudurta abun a ransu da kuma imani da abun amma ba wai don su yi tambaya don su yi fito na fito da ikon Allah ko hukuncin Allah ba a sai don su yi imani da Allah wal imanu bil qada'i wal qadari yurihuka min ash-shukuki imani da ikon Allah da ƙaddara zai hutar da kai daga shakku amma in kana bincike game da abin da ya shafi wannan kullum za a same ka imaninka yana rawa za a same ka mai shakka wal auham zai fitar da kai daga dimuwa shine auham wal azan zai fitar da kai daga bakin ciki qala alayhi salatu wassalam ilam annama asabaka lam yakun aka. kaga wannan in ka gudurta wannan zaka samu saukin matsala a rayuwarka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ilam ka sani bawan Allah duk abinda kaga ya same ka a rayuwarka ta duniya to da dama Allah bai kaddaro zai kuskure ka ba indai kaga abu ya same ka dama an kaddaro ba zai kuskure ka ba sai dai meye hikimar yin hakan abinda ake so kawai ka yi imani ka yadda sai Allah ya maida maka shi lada kar ka zo ka rika cewa a'a wannan ba banza ba wannan ba a banza ba bari ni ma in tashi in yi tsaye sai warka ba za ta kare ka da komai ba da ka zauna ka huta yafi wa ma akhda'aka abinda kuma ya kuskure ka lam yakun li yusibaka wallahi dama ba zai same ka ba eh fala ta qullau anni fa'altu kaza la kana kaza kar ka zo kana cewa kaga kuskuren da nayi da ban yi kaza ba da kaza nayi da kaza zai faru wallahi baka isa ba Allah ya ce kaza za a yi kai kuma ka ce da kai kaza kaza za a yi ka isa kai karo da ikon Allah har ikon Allah ya fadi na kai miƙe ai ba wanda zai taho ikon Allah ya taho su kara bai koma gefe ya faɗi ba duk ƙarfin ikonsa kowaye don haka babu abun da za ka yi kawai sai imani in abu Allah ya aiko shi ka yi imani daga Allah yake kuma ka sallama wa Allah kuma ka nemi sauƙi a gunsa to sai ya baka lada kuma ya biyo bayan wannan abun da sauƙi Allah taimake mu a ah, walakin kul abin da ya kamata kawai in aka ta faru da kai ka ce kaddarallahu wa ma sha'a fa'ala in an zo ana ta to ya aka yi ce Allah ne ya kaddaro kuma abun da ya so ya aikata to shi kenan ka zama bawa na gari ka ci jarrabawa eh qaddara zalika ma sha'a fa'ala Allah ne ya kaddara mun haka kuma abun da ya so ya aikata kaga ko ba wai abun da nake so kawai Allah zai mun ba abin da yake so shi yake yi ma sha Allahu kana ma lam sha lam yakun Abin da Allah yake so shi ke kasancewa ko da yaushe da Allah bai so ba to ba zai taɓa kasancewa ba mu gane wannan sai mu sama wa kanmu sauki ba za ka yi yawan shakka ba ba za ka yi yawan zargi ba ba za ka yawaita tabakin ciki ba saboda ka san ko menene ya same ka watakila ƙarin daraja ka samu iza arada Allahu bi abdihi khairan yu'ajjiru lahu uqubatahu fid dunya haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya so bawansa da alkhairi sai ya gaggauta masa ukubarsa tun duniya ka aikata wani abu baka sani ba ka cancanci a yi maka gumurzun wuta a jahannama ka jujjuya a cikin wuta sai Allah ya tausaya maka saboda tauhidinka sai ya aiko maka da wani bala'i a duniya ka siyo mota tafiya farko ya taje ta yi rugurugu sai ka dawo ka ce ba a banza ba to ka faɗi kuma yanzu wutan nan za a tafi kuma yanzu ka amma idan ka zo a kaddara Allahu zalika ma sha a fa'ala wannan kar ku damu Allah ne ya kaddara abin da ya so shi yayi yanzu yanda tayi rugurgun nan kuna tsammanin Allah ya ga dama ni bazan yi rugurgun bane wallahi ba to kuma ni ina nan Allah da ina da kudin da zan saye ta ne Allah yana iya bani wani in saye ta he jinjina ma yace to bawa na ya yarda da iko na ya yadda da kaddara ta ni kuma na tanada masa mota aljanna duk abin da ka rasa in kai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai wannan addu'a ta neman mayewa Allah ka maye mini abin da na rasa da alkhairi daga wajenka ka bani haƙuri ka kuma bani ikon yarda da ƙaddararka to Allah zai ce to an canja maka da abin da ya fi shi in musalma da ta yi faɗi haka lokacin hatta ɗan fara shakka annabi ya ce duk wanda ya faɗi haka za a canja mar da abin da ya fi har ta ɗan tuna shakka ta ce to amma ai manzon Allah ne ya faɗi shi kuma baya ƙarya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na rasa abu salma amma bari in ga ta inda zan samu mijin da ya fi abu salma ta gama ta kaba annabi ya tura ya ce a gaya mata zai aure ta da abu salma da eh? sai ta ƙara imani kaga ta zama umul muminina ko ta zamanto first lady a aljannan ma don su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai matan da ta fi su hurul ainu ma ba su kai su ba eh dalilin imani da abin da aka ce kaddara imani da jarrabawa imani da bala'i in ya same ka to kai istirjai wata ta je tana kuka akan kabarin danta. annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba ke baiwar Allah ki hakuri bana abinda Allah ya aiko ai sai hakuri don Allah ni ka jale ni kai ma don ba kai abun ya sama ba bala'in nan da kai ya samu kai ma da kai kuka sai ce to Allah ba ki haƙuri sai ya wuce sai wani ce kai tonki manzon Allah ne fa ta ce eh he ta bi shi ta ce don Allah na tuba ya ce a ai haƙuri na haƙura ya ce ai haƙuri da farko ake yin sa iya abin da ya ce mata kenan asabru min sadamatil ula ba wai dangana ba eh. kai ta yaga riga kai ta faduwa kai ta birgima kana ta fade fade shikenan alhaji ya fadi rumfan mu ta rushe rufin asirin mu ya asirin mu ya tonu mun boni mun lalace shi yake mana kaza shi yake can an jima kana shan koko Eh, to ga baka samu lada ba ga ka haƙura eh sai a zo ana ce ma ya haƙuri ya ce to ba dole ba haƙuri to ka ga wannan haƙurin bai da amfani bai da lada karon fari ne in an in abin ya zo ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar Allahu akbar sai kai masa addu'a to anan ne ka ci jarraba amma he da kai gama yage yagen ka ka gama ga dai abun ba sauki sannan ka hakura kuma dama ƙarya ma wani yake yi wallahi su waya an gama zaman makoki an yi irin sadakar nan za a watsa ya ka ta wannan dabar ma yau za ta ware hukuma kuma ko ina kuma za a mutu wai shi da sun samu inda suke wuni suna karyawa ce <laughs> wallahi kwanan nan har na dan fara ta da koma da wallahi ka ji ba. to in shi ya mutu ba da yawa wayansu zaune kawai suke wallahi zuciyar ba nan take ba wani yana cewa kawai sai ya zo gun sai ya ce daga ya tashi kawai sai ya shiga tab alƙur'an wannan alajin zai ci ubansa ka san sa kuwa eh ta wannan mugu ne sai a shiga zaginsa kuma amma da aka zo wajen yayan a kawai ya alhaji mutumin kirki wallahi ai kaza kaza kaza kaza riya eh. sai ai ta yabon san an koma gefe kuma a zage shi to ai ba kyau in mutum ya mutu ku faɗi alherinsa mm. don ba zai rasa alheri ba babu musulmin da bai da alheri wataƙila alkhairansa ma sun fi sharrin yawa to amma mu da yake mutane wa'yansu tamkar kuda suke sun fi sauka akan abu mai wari eh ba su cika dira akan wani gefe ba daga gun kashi sai gun rubabben kurji yawanci mutane suka fi so ba su cika neman inda abu mai kyau yake ba yanzu haka idan da za ka buɗe ruɓaɓɓen nama sai ka buɗe soyayye za ka ga gudaje in sun taho yu wajen ruɓaɓɓen naman za su to yake wari to haka yawanci mutane suke za ka yi alheri ka yi alheri in an zo an zauna ba za a jira kan alherin ba sai a nemi laifi ɗaya a kansa za a wuni sun yi kaman kuda shi bai son inda mai kyau yake ka Allah kiyaye mu da zama guda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene wani annabi alaihi salatu wa salama an ilhusu mati fil qadari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana yin husuma akan kaddara. kaddara wa hahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam kuma sahaban manzon Allah ba sa son haka suma sun ƙyamaci haka wa karihahu tabi'una attabi'una suma karihu zalika sun ƙyamaci haka wa karihahu ulama'u malaman sunna duk sun kyamaci yin haka wa ahlul wara'i duk ma'abota tsantseni sun tsani yin haka ma zaharatil qadariyya akwai wayansu wayansu masu wata aqida qadariyya a fil akhiril asr a ƙarshen zamani su da suka zo wanda zaka ga suna ainihin aibanta abubuwa da yawa na ƙa'idodi wanda sunna ta tabbatar ƙa'idodi da yawa da ayoyi suka tabbatar suka rurrushe abubuwa da yawa wayanda suka shafi asma'u was sifat fi asari sahabati lokacin da suka bullo tun zamanin da ragowar sahabbai ankara sahabatu alaihi sahabbai suka yi ca a kansu ba su yadda da su ba saboda shi sahabi in ba Allah ya ce annabi ya ce ba ba sa amincewa da abu ankara as-sahabatu alaihim rayatul inkari sun yi inkari a kansu matuƙar inkari ba su sassauta musu ba wa hadaru minhum kuma sun tsoratar da mutane game da irin wayannan mutane wa bayyanu annal abda kuma sun bayyana wa duniya cewa bawa annal abda alaihi an umina bi anna ma asabahu lam yakul liyukhtiyahu hmm. ya kamata bawa ya san cewa duk abin da ya same shi da dai dama wannan abun ba kaddaro zai kuskure shi ba wa ma akhtahu abunda kuma kaga ya kuskure ka baka samu ba da dai dama ba kaddaro ba zai ainihin same ka lam yakun li yusibahu dama ya zan mai samun ba wannan ita ce karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma karantarwar sahabbai wa anna man lam ya'taqid hadha duk mutumin da ba shine aqidarsa ba bai kudurta haka a ransa ba in abu ya same shi sai tuna hannu ne abu ya same shi sanmu biso bullawa aka yi kaza ka maye maiya fa inna allaha yuharriquhu bin nari duk mutumin da bai da waccan aqida to fa Allah sai ya kona shi da wuta hakaza ittafaqat kalimatu kalimatuhum haka kalmar sahabbai ka faɗai sun yi ittifaki duk mutumin da bai da irin wannan aƙidar to sai ya shiga wuta in dai kace kai ba abin da zai same ka sai wanda eh, dama wani ya maka ko kaza ko kaza wai ikon Allah ba shi bane to kana da aƙidar shiga wuta lamma zaharat firqatul qadariyya lokacin da wannan kungiya ta qadariyya ta bayyana fi waqatihim a zamanin su shine suka tashi suka yi tawazi sahabbai suna kira suna tunatarwa suna tabbatarwa mutane duk wanda ya bi wannan aqidar tasu to fadan wuta ne sai in ya tuba qauluhu fa alayka bit taslimi ina horonka da sallama wa Allah al'amari in Allah yayi abu ya aiko da abu ya saukar da abu ya hana abu ya ba da abu to ka sallama kawai in kaga wani da kuɗi, sallama mar kawai Allah ne ya bashi ka gan shi da mulki sallama mar Allah ne ya bashi in ka gan shi da ilimi sallama mar Allah ne ya bashi in ka gan shi da sura kyakkyawa sallama mar Allah ne ya bashi in ka samu godewa Allah Allah ne ya baka in ka rasa ka dogara da Allah Allah ne bai baka ba at-taslimu shine sallama fa alayka bit-taslimi wal iqrari imani ka sallama kuma ka furta hakan kuma ka yadda da hakan ka sallama ka furta haka kuma ka yadda da haka haza huwa alwajibu alayka wannan shine abin da yake farilla wajibi a kanka. nahul qada'i wal qadari ta gefe abin da ya shafi ikon Allah da kaddara ta ubangiji illa menene at-taslimu li qada'illahi wa qadarihi shine Ni kauya sallamawa game da abin da ya shafi ikon Allah da kuma kaddara ta ubangiji in ka zama haka to a lokacin ka zama mu'minan sadiqan an gane ko mumini wanda yake mai gaskiya sadiqul imani wanda imaninsa ya zama imani na gaske wa da bil i'tiradi alayhi haka ne ko da kuma rashin fito na fito da abin da ya shafi kaddara wal i'tiqadu anna allaha la yaf'alu shay'an illa li hikmatin kuma ka kudurta a ranka duk abin da kaga Allah yayi to akwai hikimar da ta sa yayi hakan ba haka kawai yayi abun ba da ya halitta mana rana akwai hikimar da ta sa da ya yi mana wata akwai hikimar da ta sa da ya yi dare akwai hikimar da ta sa da ya yi ni akwai hikimar da ta sa da ya yi taurari akwai hikimar da ta sa ko to duk abun da kuma ya an tayo muku shi kwazon to akwai hikima ba haka kawai ba akwai dalili ma asaba min musibatin illa bi idhnillah babu wata musiba da za ta zo ta shafi mutane sai da izinin Allah wani lokacin ku ne za ku kauce sai Allah ya aiko muku da bala'i kuna tafiya tiryan tiryan cikin zaman lafiya in kuka gurɓata wani abu shi kuma sai Allah ya gurɓata muku tafiya ku kuma inna Allah subhanahu wata'ala la yughayyiru ma ƙaumin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim baya canja musu haka kawai sai in sun canja lokacin da kuka canja ta wani abanni, sai Allah ya canja muku don ya gwada ku a lokacin in ku masu rabo ne sai ku dawo in ba ku da rabo kuma sai ku kama kame kame Allah ya taimake mu ka san dan adam wani lokacin idan ya rikice sai ya rudi sakatar da musulmai ne fa idan bala'i yayi bala'i a lokacin ne ake tuna akwai qur'ani a lokacin ake tuna akwai malamai a lokacin ake tuna akwai addu'a amma ana zaune lafiya ba a tuna akwai ƙura'ani ba a tuna akwai malamai ba a tuna akwai addu'a to lokacin da bala'i ya yi bala'i ya kaji kuma ana komawa ga Allah wannan al'amari fa ya wuce wayonmu fa yanzu kam sai addu'a eh, sai addu'a to inda aka samu matsalar kuma in an zo wajen masu addu'ar kuma eh. su ma kuma maimakon su yi addu'ar haka kawai sai sun yi mata shirka su ma ƴan wayo ne maimakon a yi addu'ar sai a ce a yi addu'ar nan sai suwa ne suwa ne sauran duk su san inda Allah yake ba balle su gaya mishi ko? Eh, sai a ware wasu sai su suka san Allah sannan kuma su din kuma sai sun gitta sharadi eh yanzu abidun masu kuɗi a ɗora musu tunda su ba su da ba su san yadda za su roƙi Allah ba su a ɗora musu kuɗi sai a ce kowa in kai kana da yawa a ce ka kawo dubu ɗari wannan dubu hamsin wannan dubu goma wannan dubu ishirin wannan dubu hamsin wannan dubu ɗaya wannan dubu biyu wannan to a bi jama'a kuma mai naira goma mai biyar duk da ka a bari sai a tara in aka tara to ku za a ba ku masu addu'a Eh? ku kuma maimakon ku yi addu'ar da ta zo a kitabu wa sunna eh. sai kuma he kun wani tarnagi dubu kaza da kaza da ɗari da goma sha kaza eh, eh an fi samun biyan bukata eh sai a rabu wayansu su je kusurwa kudu wayansu su je ta arewa wayansu su je kusurwa gabar wayansu su je kusurwar yamma wayansu su tinkari yamma tar wayansu gabar tar wayansu kudu tar wayansu arewa tar sai a sa garin tsakiya wayansu kuma su zo su tsakiyar garin eh, sai a ce to ga abin da za a ja in an gama lokaci kaza a yanka kaza daga an iso kaza a yanka daga an iso kaza a yanka ko wani abin yanka eh in aka je mu biyin a yanka za rago in akwai kudin da yawa in kuma kudin sosai duk mu biyin a yanka sa ko za a ci dama to in ba karfi duk mu biyin a yanka kaza Eh, idan kuma saukar ƙur'ani aka raba mutu da ƙara yawan izu da kai yawan abun da za a baka eh, in izu biyu kai kana da dubu biyu in izu kaza kai kana da kaza to wannan ma addu'ar ma don Allah an bi ka'ida eh malamai kam idan aka tashi ba wai sai lokacin bala'i sannan za a san da su ba in za a yi musu isani eh tunda har an gane su suna nan dama Allah subhanahu wataala ya ce me yasa wa'ansu ba za su tafi jihadi ba wa'ansu su tafi kasuwanci wa'ansu su tafi nan ba wa'ansu kuma su zauna su yi binciken addini su su kula da gefen addini kawai idan kuka je kasuwanci ku kuka dawo gurin su za ku zo ku yi karatu in kun je jihadi kun dawo gurin su za ku zo ku yi karatu masu noma masu me su zo su yi karatu ai akwai aya musamman wanda ta yi bayani akan wannan ko to tunda har an san haka su tunda ba sa zuwa suna kula da addinin nan sai lokacin bala'i za a kula da su sai bala'i ya zo a kula da su kyale su da aka yi ma kawai ya isa bala'i za ka gafa gwamnati in tana yin wani abu na siyasa misali kamar ciyaman ɗin local government sun ko gwamnan jihar adamawa in yana so zai yaudari mutane maimakon ya yi na gaske ba yaudara ba sai ya ce ya ɗauki SSSS kuke cewa ko SO? SO ko? Limamin masallatai nawa aka ɗauka wanda suke zuwa. Eh? Don Allah. Ba wani limamin unguwa guda goma da aka ce suna nan an ɗauke su SO. To, SA ne? To, IO ɗin ya kamata a yi. Eh, eh. To, wai akwai hikima ana yawanci he kaga wa'anda ake ɗauka din ba su shafi abin da ya shafi taimakawa kasa ba kwata-kwata kuma Allah yana kyale mutane saboda wa'annan da kuke ga suna cewa Allah ya ce annabi ya ce wa'annan da suke zaune suna karantar da 'ya'yanku, wa'ansu mata ne a cikin gida suke karantarwa wayansu tsoffi ne sun kasa kun tara musu yaya wani kuma yana da ƙarfinsa amma an tara masa yara amma ba abin da za ka ji gwamnati tana yi ta gefen kula irin wayannan in ka ji an ba da kujeru goma sha biyar ba za ka ji an samu limamin unguwa ɗaya ba ya je daga ciya eh, lady wance in ka kalli wancan ka san wace iri ce sai wani in ka kalli wani ka san wani iri ne sai a je saudiyan kuma a kasa gane me za a yi ga wa'anda idan da su aka ba in suka je ba suka ɗaga hannu sun san me za su ce sai kaga Allah ya taimaki ƙasa duk ba za a yi wa irin wayannan aiki ba sai bala'i ya samu he a zo a kira su to malamai fa aikin ku ya zo <laughs> eh, yanzu ga naku aikin ku ya zo ai ai kare rana farauta ba zai kamo maka komi ba bari ga ma yawa in kana son karen farauta neme shi ka kiwonsa ka koya masa ya saba da kai ran da ka ce masa ish to zai kamo amma haka kawai yau za a fita farauta jama'a ina zan samu kare he ka zarga ya mar igiya ku tafi bai san ka ba baka san shi ba yana tsoron ka kana tsoron shi ka sake shi ya kamo ya dawo gunka eh to fa haka ake yi ba su nemi haɗin kai da malamai ba sai bala'i ya zo sai su ce to ina malamai ga aikinsu ya zo eh a yi ta algunuti Allah ya sauƙaƙe to yan siyasa ku canja hali wallahi kusan inda za ku je kamfen mu dai muna gaya musu kullu ko kuma masu zabe ku san me za ku yi kar ka je kai ka ce wai ni dan PDV ne ni dan APC ne ni dan DDN ne ni waye waye ka kalli wa za ka zaba mutum ake zabe ba rubutu ba yawa ba ruwanka da lema ko injiya ko wani abu mutum ba bautar gunki kake ba kalli waye ta aka tsayar mutumin kirki ne jefa kana iya zaben ciyaman a nan gwamna a can shugaban ƙasa a can senet a can in kuma kaga duk mutanen kirki ne a nan duk jefa musu a wurin shine siyasa da hankali kar ka zo ka ce ayi mu yan apc ne sat wai sat ai la ilaha illallah ce kawai sat yawa ita kadai ce sat <laughs> bari ga muku yawa ku kalli waye ya cancanta sai ku zaɓe shi ko a ina yake kuma kullum dama muna gaya muku wannan an yi saɗin an gani hmm? mutum za ka kalla waye a tsaya a nan to in ya cancanta ki zaɓe shi karka je ka zaɓi tsiya da hannunka yauwa Allah ya to domin babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai azabtar sai dai da aikinsa in kaga Allah ya azabtar da kai kai kai aikinka ne ya azabtar da kai amma ba haka kawai Allah zai azabtar da kai ba in banga wajen ba to to na falkalalu inna ma huwa min indika to ina kuskuren ya fito har aka azabtar da kai inna malkalalu min indika alkhalalu kurakuranka kuskuren inna ma huwa min indika an same shi daga wajen ka ne an ta kai da kanka wa badala an talumal qadara canji maimakon ka zargi kaddara to ka zargi kanka alaika an taluma nafsaka ka zargi kanka kar ka zargi kaddara wa an tuba ila Allah in kaga abu ya cika maka yawa to ka koma ga Allah ka tuba wataƙila akwai laifin da kake da shi ka yi istighfari ka koma ga ubangiji ka tuba fala yam yamna'u min don babu mai hana tuba tsakanin Allah da bawa duk yawan laifinka ba mai zuwa ya gitta ya ce kada ka gafarta mishi wannan karka ya abe mishi ba mutumin. Allah yana karɓar bawa komi laifinsa wani bawan Allah ya kashe mutane ɗari ba ɗaya sai Allah ya jefa masa tausayi a zuciyarsa kuma ya yi nadama ya ce to yanzu ya zan yi na kashe mutum har ɗari ba ɗaya casa'in da tara kuma ina so in tuba ka ce wannan ya ka nemi malamai su suka san yadda Allah yake shi ne ya tafi wajen malami aka nuna mara wani sai je ce me ya faru ce tuba nake Sai ya ce ah, to me kake jira ya ce a ah, laifin nawa ne nake ga ya yi yawa ya ce me ya faru ya ce mutum ɗari ba ɗaya na kashe ce kai kai kai kai gusa karbala in kai shafe ni <laughs> ya ce ya haka ya ce ka ina za ka samu tuba rai rai ɗaya ma ya yake balle har ɗari ba ɗaya ya ce ba tuba ke na ce kawai babu ya ce to me yasa zan tsaya na ɓata lissafi na ɗari ba ɗaya ɗari ba ɗaya sai ya sare malam ya ce to kaga ya fi daɗi ai na kashe ɗari tun da ba za ka fi tuba na ba kam sai ya sare shi yanzu ya yi ɗari sai koma gefe ya ce to amma ku ai abin da na yi bai yi ba yanzu shi kenan sai wani ce a'a ka tafi wuri ka za ku wani malami ka je ka tambaye shi sai je ya tambaye shi ce me ya faru to ai tuba Allah komi kai yana gafarta maka ya gafiru zunuba jami'an ai yace a laifin nawa yana da yawa me yace gashi gashi yace ah, ai Allah ya fi karfin nan sa ai tafi abinda duk kake tsammani duk abinda kai in ka koma ga Allah al-islamu jibu ma kana ma qabla musulunci kawai in ka musulunta ka koma ga Allah ya shi duk abinda kai ba abin da ya fi shirka kisan kai ɗin da shauransu duk da tsafe-tsafe in mutum ya tuba ya dawo gun Allah sai kaga Allah ya karbe shi shi ne aka tura shi aka ce ya tafi ƙasa ka za, amma kare zauna a ƙasarsu don wata ƙasar in ka zauna ko kana da imani ba za ka mutu da shi ba in kana zaune cikin 'yan al'ada 'yan bidiya kana na a musulminka sai ka mutu kafurinka wallahi domin duniya tana nan tana ta gurɓacewa in ba ka samu ka yi sa'a ka zauna da wanda za ka riƙa jin abin da Allah ya ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sai ka wayi gari kana tsammanin kai musulmi ne kuma ba musulmin ba ne ya sabuna annahum yuhsinuna sun'a sai kaga mutane suna ta wahala suna tsammanin sun yi abu mai kyau ku duba yadda ake ta yayi yanzu mata suna nema su zama annabawa eh wallahi kowa yanzu wai kowace so take ta zama annabiya wannan ta ce ita ma ta samu baiwa wannan ma ta ce ta samu baiwa wai ba a samun baiwa kuma he an jajirce to gashi nan suna ta kokari yanzu su ma sun kusa su zama matan zumunta har an ko suke wallahi sun kusa so komawa matan zumunta eh akwai inibon har ake dunka anko wai aukon maulidin wance to kaga an kusa koma irin na wayancan makwabtan namu hmm? daga wanda za ta ce annabi ya umurce ta ya ce mata ta yi kaza wannan kafurci rashin shugabanci kawai a fili abun kisa a sarari irin wayannan ne fa in an zo a lokacin sahabbai ba za ka share ba wallahi ina muke hmm? to don haka babu wanda zai shiga tsakaninka da tuba don tuba Allah subhanahu wata'ala shine ke karɓar tuba ya qabalu tauba Allah yana karɓar tuba mimman taba daga duk wanda ya tuba fa maza saboda menene tushghilu nafsaka bi shay'in zaka shagaltar da kanka da wani abu laysa laka minhu maslaha wanda baka da maslaha a kansa ga abin da ya kamace ka me Allah yace in yi ka ci gaba da yi me manzon Allah yace in yi ka ci gaba da yi me Allah ya hana ni in bari me manzon Allah ya hana in bari ya sahabbai suka yi in yi amma ka tsaya kana ta faman wahalar da kanka akan abun da ba ya da nassi duk sanda ka bar qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ka sa kanka a matsala in dai zaka yi abun da baya da aya bai da hadisi to ka hallaka kanka domin kai zaka girgiro yanda ka yi ko wani ya kirkiro ma amma in na Allah da manzansa zaka yi yana nan a rubuce in ka yi shi to zaka tarda duk mai imani ma haka yake yin sa yanzu abubuwan da ake yi na addinan zamanin nan iri ɗaya ne wanda na nan daban na can daban na can daban na can daban inda za ka gane kawai kirkire-kirkire ne na shaidan kawai Allah ya sauke wa alayka bit taslimi fa alayka bit taslimi wal inqiyadi wa Adamin khawbi fi ma la ya'nika ina horanka da ka sallama al'amarinka ga Allah sannan ka yi kuduri kyakkyawa da rashin kutsawa cikin abun da ba ruwanka kar ka sa kanka cikin abun da ba ruwanka Wafi hadisi abi huraira ya zo a cikin hadisin abu huraira qala allah qala alaihi salatu wassalam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga kyan musuluncin mutum barin abun da bai shafe shi ba duk abin da bai shafi addinin ka ba to ka rabu da shi in abu ka bincika babu shi a addininka kyan musuluncinka ka bar wannan abu amma abu bai shafi addininka ba bai shafe ka ba Allah bai dora ma ba bai ce kai ba annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba ba ruwanka bai zama dole ka yi ba to in ka yi shi ka sa kanka cikin matsala min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yanihi yana daga kyan musuluncin mutum ya bar abun da ba ruwansa nan za mu gaya saboda akwai wurin yana da kusa kama ma yana da nisa domin dare ya dan taho insha Allah sai dai a darasi na gaba sai mu karasa sai mu tashi akan bai menene wa tiqadi ma qala rasulullah ko Allah ya taimake mu don haka ƴan uwa musulmi mu yi wa kanmu da kanmu kiyamul layli rayuwa da muke gani tana da matsala tana tafiya tana jujjuya faifanta wani lokaci kaga faifan daɗi wani lokaci kaga faifan zaki, wani lokaci kaga faifan gardi wataran na tsami wataran na wata wataran matsala zalla to menene duk sai ka mika wa Allah al'amarinka duk abin da zai zo ya same ka kana tsaye akan abin da Allah ya tsaida ka akai wa ya kifa inda amrihi wa nahayihi shine abun da Allah ya ce wa ya kifa mutum ya tsaya inda amrihi wa nahayihi inda aka umurce shi da inda aka hana shi ana fahimta ko to don haka insha Allah gobe muna da daurin aure da za mu tafi na shi Malam Muhammad Nasir amma Adam insha Allah wanda za a yi a barikin sayejo da safe sannan bayan magariba ko bayan sallar isha'i akwai walima insha Allah da za a gabatar a kofar gidansu ga ɗamayo don haka ana gayyatar 'yan uwa musulmi halartar wannan daurin aure ko kuma walima wanda Allah ya bashi dama ya je daurin auren wanda kuma bai samu dama ba an gayyace shi halartar wannan walima ta ga mayo insha Allah. gobe Allah Ubangiji ya ba mu ikon halarta wannan da kuke gani mai auren duk karatuttukanmu da kuke gani ana watsa su a duniya su ne masu watsa su don haka ya kamata a ce ya gayyace mu mun yi cincirin domin halarta an gane ko duk kuka ji ana wa'azi a rediyo ko kuma ka sauke karatu a sama to duk su suke tura don haka muna fatan Allah ya ba mu ikon halartar wannan walima inda hali ma duk da daurin auren Allah ya taimake mu fatan ba ku sallu ala karim to akwai masu buƙatar kasa su cikin du'a'i kamar mu haka da sauran yan uwa maza da mata Allah ubangiji ya biya mana bukatunmu gaba daya kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ya biya masa matsala kuma Allah ya yi mana Allah ya daidaita tafiyar mu akan kitabu was sunna Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ya taimake mu da nisan tatta Allah muna roƙonka alkhairin ka na duniya da lahira Allah ka ji kan mahaifanmu da suka rigaye mu waɗanda suke raye kuma Allah ka sa mu cika da imani da mu da su Allah ka shiryar mana da 'ya'yayenmu da matayenmu Allah ka shirye mu tare da su Allah muna roƙonka ka shirye da dukkan abokanan zaman mu ka sa tafiyar mu ta ɗore a ƙarƙashin kitabu was sunna Allah muna roƙonka ka taimaka wa shugabannin mu na addini waɗanda suke raye Allah ka taimaka musu ka sa musu son addini ka sa musu imani ka sa musu rashin tsoro ka sa musu kula da addini fiye da kula da mulkinsu Allah muna roƙonka ya Allah mu. Allah ka tsare mana su Allah ka ƙarfafa imanin su ka ƙarfafa zukatansu wajen kira zuwa ga addinin Allah a koda yaushe Allah kuma ka tsare mana su ka ɗora su a kan maƙiyansu wannan gari namu na son Allah ka saukar da albarka mai yawa a cikinsa wannan jiha tamu ta adamawa Allah ka saukar mana da nima da albarka mai yawa dukkan fitintinu da suke faruwa a waɗansu wurare muna fata Allah ya kare mana wannan jiha tamu ya kare sauran jihohi wa'inda kuma suka shiga cikin wa'innan matsaloli irin su jahohin borno irin su zamfara da shauransu muna fatan allah ubangiji ya yaye musu allah ubangiji ya yaye musu ya ɗaukaka musulunci ya ɗora shugabanni nagari a waɗannan wurare Allah Ubangiji ya taimake mu da taimakonsa Allah ya taimaka wa dukkan duniyar musulmai a duk inda suke cikin matsala Allah ya yaye musu ya sama musu mafuta Allah Ubangiji ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana wuraren ibadar mu ya tsare mana dukkanin abin da ya kamata a tsare mana wanda ba za mu tsare wa kanmu ba Allah muna roƙonka wannan ainihin tafiya mu da muke ta kokari Allah ka ƙara ƙarfafa mu ka karbi rayukan mu muna kan wannan aiki ko ma mu ƙara kaimi yafi haka Allah ubangiji kurakurai da muke samu saboda karancin sani muna fata Allah ka yafe mana Allah ka sanar da mu abun da bamu sani ba Allah ka fahimtar da mu wanda bamu fahimta ba Allah ka ganar da mu wanda bamu gane ba Allah ka zaunar da wanda muka sani ka bamu mu ikon aiki da shi Allah ka tsare mu ka tsare mana Allah mun tinkare ka da bukatunmu na duniyarmu da lahiranmu mun tinkare ka da matsalolinmu na duniyarmu da lahiranmu Allah kai ne mai biya bukata kai ne mai yayewa kai ne Allahu samad bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى Ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين